بسم الله الرحمن الرحيم فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصابرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كادهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه سيدنا مكتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه بما بتاويل إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة شاتوكس غوتان رمضان hijira tana da shekara 426 daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2005 kuma insha Allahu za mu tashi mu ne daga kan aya ta 97 amma kafin nan yana da kyau ku sani cewa malaman tafsiri sun yi ittifaki kaf malaman tafsiri Uh, sun tabbatar da cewa waɗannan ayoyi da za mu karanta sun sauka ne a dangane da yahudawa waɗanda suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato akwai wata muhawara da ta auku tsakanin manzon allah da yahudawa a garin madina don haka ibn jarir al-tabari yake cewa a jama'a ahlul ilmi bi ta'wil jami'an ala anna hadhihi al-aya nazalat jawaban lil yahud min bani isra'il akwai lokacin da yahudawa musamman suka yi takakka zuwa ga manzon Allah wannan labarin labari ne mai kyau yana cikin tafsirin ibn jarir a riwayarsa wato al-imam tabari hadisi na talatin yana musnad na al-imam ahmad bin hanbal hadisi na 2471 yana cikin alhiliyatul auliya littafin abu nu'aim mujallad na hudu shafi na da biyar yana littattafan tafsirai masu yawa misali tafsirin ibn kasir riwaya ce kyakkyawa riwayar abdullahi bin abbas Allah shi kara masa yarda abdullahi bin abbas ya ce hadarat isabatu min al-yahudi rasulallah akwai wata tawaga ta yahudawa musamman da suka yi takakka zuwa ga annabi muhammad musamman suka taho ga manzon allah ba annabi ne ma ya gayyace su ba su suka zo gurin shi muna buƙatar ganawa da kai manzon allah ya ce babu laifi ya abal qasim حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا illa إلا نبي يا بابا قاسم muna so ne ka bamu labari game da wasu halayya da za yi maka tambaya a kansu za yi maka wasu tambayoyi a kan wasu abubuwa babu wanda yake sanin amsar abubuwan da za mu tambaye ka in ba annabin Allah ba tamfar sun taho ne su gwada ilimin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yiwu wannan ya zama dalilin shirya su faƙalar rasulullahi sai manzon Allah ya ce musu salu amma shi'itum ku yi tambaya abin da kuka ga dama ku tambaya abin da kuka so sai dai kafin ku fara tambaya walakin ij'alu fi ij'alu li zimmatallahi wa ma akhadha ala banihi sai dai ina son za ku yi min alkawari na Allah za ku ɗauka min alkawari da irin abin da annabi yaqub ya gaya ma 'ya'yansa wato na faɗin gaskiya kafin mu yi magana da ku za ku yi min alkawari la in ana haddasa kun shay'an abin da duk na gaya muku fa'araftumuhu kuka san cewa amsa da na baku daidai ce la unni alal islami ku yi min sharadi in dai gaskiya na gaya muku to za ku bi ni za ku shiga addinin musulunci kafin ku fara tambaya sai kun yadda qalu zalika laka suka ce wannan mun yadda maka shi wato mun ɗauki alkawari in dai ka ba mu amsa game da tambayoyin da za mu maka to za mu bi ka akan musulunci za mu shiga addininka faƙala rasulullahi sai manzan Allah ya ce musu saluni amma shetum to sai ku min tambayan abinda kuka yi nufi faƙalu suka ce akhbirna an arba'i khilalin muna son ka ba mu labarin wasu halayya hudu <clears throat> nas'aluka an hunna waɗanda za mu yi maka tambaya a kansu akwai wasu abubuwa hudu halaye hudu da muke so mu yi maka tambaya a kansu muna so ka ba mu amsar kowane ah, na farko أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة muna so ka gaya mana ka ba mu labari wani abinci ne annabi aqub ya haramta wa kansa tun kafin saukar da littafin attaura wato kamar suna da awar suna da ilimi mai zurfi suna da ilimi mai zurfi domin sun san wani abu wanda ya faru kafin ma zuwan littafin attaura zamanin annabi yaqub alaihi salam shi ake kira isra'il isra'il mai bautan allah annabi yaqub shine ake kira isra'il da ake cewa banu isra'il ya'yan annabi yaqub annabi yaqub shike da ya'ya goma sha biyu wanda kuna da tarihin su a suratu yusuf waɗannan ya'ya goma sha biyu su ne suka hayayyafa su ake kira banu isra'il wato jikokin annabi yaqub alaihi salam tambayar da muke maka ita ce wace wani abinci ne annabi yaqub ya haramta wa ransa akwai wani abincin da ya haramta wa ransa wannan abu ya auku tun kafin a saukar da taura domin a taura an saukar da shi ne ga annabi musa alaihi salam wannan annabi musa ko yana cikin jikokin annabi yaqub tsakaninsa da annabi yaqub akwai shekara 300 da kamar 60 kun ga kenan abin ya faru kafin zuwan annabi Musa alaihi salam bai kafin littafin at-taura ya zo muna so ka bamu labarin wannan abincin da annabi yaqub ya haramta wa ransa banda annabin Allah babu wanda ya san wannan amsa wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajuli kuma muna so ka ba mu labari mecece alaka da take tsakanin maniyi na mace da kuma maniyi na namiji wa kaifa kunu zakaru minhu wal unsa ta yaya ake samun namiji daga jikin mani din nan kuma ake samu mace wa akhbirna bi hadha an-nabiy al-ummi sannan ka bamu labarin annabi na karshe wanda aka ce zai bayyana zai fito annabi ne ummiyun wato wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba fin naumi yaya baccin wannan annabin karshe yake kasancewa ba tamfar dai su yadda shi annabi Muhammad shine annabin karshen ba ko ka ba mu labarin annabin karshe yaya baccinsa yake zama <laughs> wa man waliyuhu min almalaikati sannan a karshe waye masoyinsa a cikin mala'ikun Allah قال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah ya ce alaikum ahadullah kuna dai da alkawarin Allah da yin ana an ba'tukum la tutabi'unni lalle kun tabbatar in na ba ku labari za ku bi ni fa aqahu ma sha'a min ahadin wa misaqin suka ba wa annabi duk abinda ya yi nufi eh, na alkawari da yarjejeniya kun yadda kaza su ce eh kun yadda eh kun yadda an yarjejeniya eh fa kala sai yace nashattukum billah ina hada ku da Allah allazi billazi unzila unzila billadi anzala taurat ala Musa ina gama ku da Allah wanda ya saukar da littafin a taura ga annabi Musa ina haɗa ku da Allah nan hal ta'lamuna anna isra'ila marida shin kuna da sanin cewa annabi yaqub ya taba wani rashin lafiya maradan shadidan rashin lafiya mai tsananin gaske fatala saqamuhu sai rashin lafiyan ya masa tsanani aminhu fanazara nazaran sai yayi alwashi yayi ma Allah alkawari shine ake kira an-nazaru annabi yaqub yayi ciwo mai tsanani sai yayi ma Allah alkawari la in afahu Allah min sakamihi lallai idan Allah ya warkar da shi daga rashin lafiyarsa la ya harimanna ahabba ta'ami wa sharabi ilaihi zai haramta wa kansa abin da ya so dangane da abinci da kuma abin da ya so ta sashin abin sha wato yayi ma Allah alkawari wannan shi ake cewa annazuru annabi yaqub yayi rashin lafiya mai tsananin gaske sai ya ce ya Allah in ka warkar da ni daga wannan ciwo to abin da nafi son ci a duniya da kuma abin sha da nafi so na haramta wa kaina sai manzon Allah ya ce wa kana ahabba ta'ami ilaihi kuma abincin da annabi yaqub ya fi sha'awa shine lahamul ibli naman rakumi wa ahabbu sharabi ilaihi kuma abin sha da annabi yaqub ya fi sha'awa albanaha shine nonon raƙumi ce to idan Allah ka warkar da ni na haramta wa kaina cin naman raƙumi da kuma shan nonon raƙumi ina gama ku da Allah wanda ya saukar da littafin attaura kuna da sanin haka ya faru ko a inji ji manzon Allah kalu sai suka ce Allahumma na'am haka ne faƙala rasulullahi sai manzon Allah ya ce to wa ushidullah alaikum ina kafa shaidar Allah a kanku kun ga dai annabi yana ƙarfafa yarjejeniyar da aka yi ina kafa shaidar Allah a kanku wa an shudukum billah kuma ina gama ku da Allah allazi la ilaha illa wanda ba abin bauta sai shi kun ga wannan karo alkawarin ba ya fi na da karfi dan a wancan karo ce musu yayi nashattukum billadhi taura ta ala Musa ina gama ku da Allah wanda ya saukar da taura ga annabi Musa a wannan karo ko sai da annabi ya ce ushidu ushhidullah alaikum ina kafa shaidar Allah akan ku wa anshidukum billahi allazi la ilaha illa huwa kuma ina gama ku da Allah wanda ba abin bauta sai shi allazi anzalat taurata ala Musa wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salam kaga annabi yana amfani da littafin da su suka yadda da shi saboda ya nuna musu girman rantsuwan da yake yi ina rantsuwa da Allah da ya saukar da attaura ga annabi Musa saboda ba su yadda da Qur'ani ba ko shine sai annabi ya yi rantsuwa da Allah da ya saukar da attauran da suka yadda da shi to ina gama ku da wannan shi Allah nan hal na shin kuna da sanin cewa annama ar-rajuli maniyin namiji abyabu fari ne galizun mai kauri wa annama al-mar'ati maniyin mace kuma asfaru fatsa fatsa ne raqiqun mai laushi bai da kauri fa ayyuhuma ala duk wanda yafi yawa kana lahul waladu to da zai zo ta wannan sashin wa shibhu da kuma kamannin dan zai taho ta wannan sashi bi iznillahi amma dai duka ya ta'allaka ne da izinin Allah wato sai Allah ya yi nufi fa idza alama rajuli ma almar'ati idan mani namiji yafi yawa akan na mace kana alwaladu zakaran za a haifi da namiji bi iznillahi amma kuma ya ta'allaka da iznin Allah wa idza alama almar'ati idan kuma mani na mace ya fi rinjaye ma ar-rajul ga mani namiji kana alwaladu unsa to wannan yaro zai zama mace wato yaron da za a haifa za a haifi mace ne bi iznillahi nan ma kuma ya ta'allaka ne da iznin Allah wato ba sharadi bane hakan ya tabbata ba sharadi bane amma Allah yakan yi tsari irin na halitta ina gama ku da Allah ina kuma kafa shaidar Allah wanda ba abin bauta sai shi wanda ya saukar da littafin taura ga annabi Musa haka ne ko ba haka ba kalu suka ce Allahumma na'am haka ne wallahi kala sai annabi ya daga kai ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida in ji manzon Allah <laughs> ka shaida hujja ta hau kan mutanen nan kala ya cewa an shudu kun billazi anzala taurata ala musa kuma ina gama ku da Allah wanda ya saukar da taura ga annabi musa hal ta'alamuna kun yi min tambaya akan annabin karshe annabi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba annabiyul ummi hal ta'alamuna shin kuna sane da cewa a littafin ku an ce hazan nabi shi wannan annabin da zai zo na karshe al'ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba an faɗa a cikin attaura tanamu ainahu idanunsa na bacci wala yanamu qalbuhu amma zuciyarsa ba ta bacci an faɗi haka ko ba a faɗa ba kalu sai suka ce Allahumma na'am haka ne wallahi kun ga haka siffar annabi Muhammad take idanun annabi suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci don haka yasa annabi in ya kwanta da alwala in ya tashi bai sake alwala qala sai ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida kaga amsa duka tambayoyinsu an ba su amma suna da hikima ai sun saka wata tambaya a ƙarshe waye masoyin annabin ƙarshen nan daga cikin mala'iku ta inda za su warware duk abin da suka faɗa kenan ƙalu sai suka ce to anta al'ana yanzu dai kai muhammadu abin da ya saura kawai shine don duka amsa ka bada abin da ya rage shine to na man waliyuka min mala'ika sun fito fili suka ce to mun fahimci kana nufin kai ne annabi din tunda ka ba mu amsa duka mun tabbatar kai annabi ne ko to waye masoyinka cikin mala'iku shine tambayan karshe fa inda ha da zaran ka ba mu amsa shi shikenan sai mu bi ka wala wala nufariquka eh, ba za mu barka ba ko kuwa in baka ba mu daidai ba nufariquka sai mu barka ba za mu bi ka ba wannan ita ce tambaya ta ƙarshe kuma ita ce mafi muhimmanci kala <laughs> sai ya ce fa inna waliya jibrilu majibinci na wanda ke kawo min wahayi shine mala'ika jibrilu walam ya ba'asi na nabiyan kaf kuma ba ni kadai ne Allah bai taɓa turo wani annabi ba illa wa huwa waliyuhu face jibril din nan shine majibincin wannan annabin Allah duk annabawan da Allah ke turowa mala'ika jibrilu shi yake kawo musu sako daga wajen Allah shi ke kawo musu wahayi ba ni kadai bane don haka mala'ika jibrilu ne mai kawo min sako daga wajen Allah faqalu ya suka ce to fa inda hanu fariqu ka yanzu zamu rabu da kai ba za mu bi ka ba hmm. law kana waliyuka siwahu min al mala'ikati naka da dai wani mala'ikan ne daban yake kawo maka sako to da za mu bi ka kuma da mun gaskanta ka amma tun jibrilu ne sai mu rabu kowa ya kama gabansa Allah ku ji duk amsan da aka bayar a daɗin nan wato sun zama aikin banza saboda jibril ne ya kawo saƙon sun yadda annabin Allah ne amma mai kawo masa saƙo jibril to ba ruwansu da annabcin mutanen suna wasa da hankalin annabi muhammad kala sai annabi ya ce fa yamna kuma an tusaddiqu me yasa ba ku son ku gaskanta mala'ika jibrilu kalu sai suka ce innahu na shi makiyinmu ne jibrilu makiyinmu ne tunda shi ya kawo maka sako mun tabbata bai son yahudawa saboda haka je da abinka kawai wannan labari ya zama dalilin saukan wacce aya kuma akwai wata fuska ta labarin ta yiwu abu biyu din nan duk sun auku lokaci guda dan ita ma wannan labari wannan riwaya ta inganta yadda al-Imam al-Busiri ya faɗa a cikin al-Ithaf hadisi na 3891 yace hadisi ne sahihul isnad hadisin yana da isnadi mai inganci shi ma hadisin yana cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari hadisi na da al-Imam Suddi tabi'i ne ya bada labari Sayyidina Umar abin da ya auku ne a zamanin manzon Allah kusan lokaci guda da abin da ya auku tsakanin manzon Allah da Yahudawan can الإمام imam يتي yace لأمر بن umar أرض بأعلى المدينة ardun أمر a'la al-madina sayyidina umar yana da wata gona a garin madina gonar tana sama da gari wani yanki da ake al'aliya umar yana da gona a saman garin madina fakane a tiha sai ya zan yana zuwa kulawa da wannan gona wato yakan ziyarci gonan ya je zagaye wa kana mumirruhu ala tariqi madaris yahud hanyar sayyidina umar kuwa ta tafiya gonar ta wuce ta jikin wurin ibadan yahudawa wurin ibadarsu suna kiransa madrasa za ka ce makaranta na asali dama daga wurin ibada makaranta ta somo akwai wurin ibadar yahudu akan hanyar sayyidina umar wa kana ma da kala alaihim to sai na umar in zai wuce bai tafiya kai tsaye sai ya ratsa sai ya shiga wurin ibadan Yahudawa, in je zai wuce sai ya shiga sai ya saurari karatun attaura da suke yana ji to yayi bayanin dalili ce sha'awa ce yake ya ji wani littafi da yake magana daidai da na qur'ani abin yana ba shi mamaki yana ƙara ƙarfafa masa imani da annabi muhammad cewa qur'ani gaskiya ne domin abin da qur'ani ya faɗa na kisa in ya tafi sai ya rika ji suna faɗin kamar sa abin da duk annabi ke bada labari matukar kisa akwai irin ta a cikin attaura saboda akwai labarai a cikin qur'ani waɗanda babu su a cikin attaura amma duk wani labari muhimmi da yake attaura akwai shi a cikin qur'ani al-imam ya ce wa kana da kala alaihim sami'a minhum idan ya shiga sai ya saurare su wa innahu kala alaihim zata yawmin wata rana yana tafiya gonan nan sai ya bi ta wannan wurin ibadata su sai ya shiga da ya shiga ya samu guri ko ya zauna faƙalu sai suka ce ka ya umar ma fi ashabi muhammadin ahadun ahabbu ilaina minka duk sahabban muhammadu din nan ba wanda muke so fiye da kai in je so innahum yamurruna bina fayuzunana su sauran sahabban Muhammadu din nan in dai za su wuce ta wurin ibadan mu nan sai sun cutar da mu in dai sahabin Muhammadu ya zo wucewa kusa da wurin ibadan mu ya ga mu muna bauta to sai ya gaya mana wata bakar magana amma ban da kai wata murru bina kai in ka zo wucewa wala uzu ba ba ka cutar da Umar wa inna la naqma fika kai muna fadai game da kai ba mamaki ma ka zama ba yahude <laughs> shi yasa aka ce haramun ne ka tafi sauraron wa'azin kafirai kai ka tafi ne don ka ji abin da suke faɗa ka gane wautansu ko su kuma suna ganin a ah, ai da alama kana ma sha'awar addini ne sai na umar ko hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci na bai nuna musu ba faƙada sai ya ce musu ayyu yaminin fikum azam ku gaya min wani rantsuwa ne a addinin ku ya fi girma ku gaya min <laughs> saboda rantsuwar da zai musu da addininsa ba za su yadda ba to a addinin ku wani rantsuwa ya fi girma sai suka ce ar-rahmanu anzala taurata ala musa bi turi saina rantsuwar da ta fi girma a addinin mu ita ce ka ce ka rantse da Allah mai rahama wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa akan dutsen Tur Sinin akan dutsen Saina to wannan rantsuwan fi karfi sai umar ya ce to fa an shudukum ladi ladhi anzala tawrata ala musa bi turi saina ina gama ku da allan nan mai rahama wanda ya saukar da attaura ga annabi musa a dutsen tsor sinin ina son tambaye ku na muku rantsuwan da fi girma a addinin ku tambaya ta da ku a tajiduna muhammadan inda kun shin a littafin ku kun ga sunan annabi muhammad akwai sunan annabi Muhammad a littafin ku ko babu fa uskitu duk sai suka yi shuru ga wanda ya tanka sayyidina Umar fa qala sai Umar ya ce takallimu ma sha'anukum me ya same ku ku yi magana mana a littafin ku akwai inda aka rubuta sunan annabi Muhammad ko babu sai ya ce fa wallahi ma sa'altukum wa ana shakkin fi shay'in min dini wallahi tambayar da namko ba wai ina muku ne saboda ina shakkan wani abu da ya shafi addini na ba ba na shakkan komai a game da islam ina muku tambaya ne saboda hujja ta haukanku don na san abin da na faɗa muku ɗin tabbas haka ne fa ba ba'dhum ila ba'd sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan a musu gaya Umar komai ba fa rajulun minhum sai wani daga cikin malaman su hub ya ya ce wallahi mutumin nan mutumin kirki ne ku kun sani duk sahabban muhammadu in sun zo wucewa su kuntata mana amma ban da shi shi zai shigo ya zauna ya ji a irin wa'azinmu to yanzu shi ya mana tambaya dole mu ba shi amsa in ji wannan malamin yahudu ukhbiru rajula ku ba wa mutumin nan amsa fa la huwa wala aula ukhbirunnahu wallahi ku ku shi amsa ko zan fallasa kazo sai sauran malaman suka ce na'am haka ne inna najiduhu maktuban na lalle akwai sunan muhammadu a cikin attaura ce yana nan sunan muhammadu siffan muhammadu inda za a haifi muhammadu wurin da zai yi hijira har yakin annabi muhammad duk Allah ya faɗa a cikin attaura kai har yawan sahabbai da za su yakin badar akwai su a cikin attaura Allah ya yi bayanin komi to saboda sun san cewa na Umar zai ce musu me yasa buku karbe shi ba nan da nan sai suka ce walakin na sahibahu min almala'ikati abin da yasa kaga ba mu bi shi ba saboda majibincinsa a cikin mala'iku allazi yatihi bil wahayi wanda yake kawo masa wahayi huwa jibrilu shine jibrilu yawa wa jibrilu aduwuna shi ko jibrilu din nan makiyin mu ne mhm. wa huwa sahibu kulli azabin duk wata azaba da kaji an yi ma banu isra'ila jibrilu ne au qitalin in ma wata rigima ce ta yaki jibril ne au khasfin in kaji an kifa wata kasa jibril ne saboda haka gaskiya mai kawo masa saƙon ne kawai inda aka samu kuskure wa annahu law annahu kana waliyuhu mika'ilu da dai mai kawo masa sako majibincinsa shine mika'ilu idan la'aman nabihi da mun yadda da shi Eh, saboda mika'ilu a cikin mala'iku mika'ilu ya fi kama da mai son zaman lafiya fa inna mika'ila sahibu kulli rahmatin duk wata rahama da ta zo duniyan nan a hannun mika'ilu take ruwan sama ne wa kullu gaisin abinda duka gani na arziki ya banya duka mika'ilu ne amma in kana neman fitina to jibril shi ke kawowa فقال Umar عمر Umar ya ce musu فأنشدكم برحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء har yanzu dai Umar yana rike da wannan rantsuwan nasu ina gama ku da mai rahama din nan wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa a tsoro sine tunda kun ce ba za ku bi Muhammad ba saboda Jibril da Mika'ilu ne da kun bi shi to ina gama ku da Allah ku bani amsa aina makana Jibril min Allah yaya matsayin jibril ɗin nan da ba kwa so yake a wajen Allah shin Allah yana son shi ko baya son shi ina matsayin jibrilu a wajen Allah sai suka ce eh jibrilu an yaminihi shi jibrilu yana zaune ne ta dama da Allah wa mika'ilu an yasarihi shi kuma mika'ilu yana ta hagu da Allah kaka suke zaune to wannan siffa ce irin ta yahudawa ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira ba a siffanta Allah da wannan ka ce wani na zaune ta dama da shi wani na zaune ta hagu da shi kana siffanta Allah kenan da siffa irin ta dan ada yanda sarki ke zama kenan a duniya haka shi ma Allah ya zauna wannan kuskure ne to amma duk da haka Umar ya bi su akan yadda suka faɗa din Jibrilu na dama da Allah Mika'ilu na hagu ko suka ce eh sai Umar ya ce fa an ina gama ku da Allah wa ushidukum kuma ina kafa shaida a kanku annal ladhi huwa aduwwul lillazi an yaminihi aduwwul lillazi huwa an yasarihi ina ce wanda ya ƙi na dama da Allah ya ƙi na hagu ga Allah shin zai yiwu ka so na dama da Allah ka ƙi na hagu da Allah ko ko ka so na hagu da Allah ka ƙi na dama da Allah wallazi huwa aduwwul lillazi huwa an yasarihi wa aduwwul lillazi huwa an yaminihi wa annahu man kana aduwwuhuma duk wanda ya ki dayan su ko duka biyun fa innahu aduwwul lillahi to ai makiyin Allah ne Tun da Allah dai shi ke turo su mala'iku ba su zuwa dan kansu ko in jibrili ya zo da azaba wa ya turo shi da azaban Allah shi ya turo shi da azaba sai ka ce baka son jibril ya gwada baka son wanda ya turo shi domin baya wani abu a ta zaɓin kansa duk abin da ya yi isar da umarni ne na Allah sai umar ya ce zama ta da ku ta ƙari ya tashi ta waɗannan ya fahimci mutanen banza ne ba za su yadda ba umar ya kamo hanya yana sauri ya taho ya gawa manzan Allah ثم رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبريل قد سبقه بالوحي كاهن عمر ya iso ga annabi ai malaika jibril ya riga ya iso da wahayi zuwa ga annabi muhammad Umar yana isowa sai manzon Allah ya ce masa ala ukhbiruka bi ayatin unzilat alayya kana so in baka labarin wasu ayoyi da suka sauko min <laughs> qultu bala ya rasulullah nace ina so ya rasulullah shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta 97 kul Kulman kana aduwwan li jibril kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لقوم يؤمنون وهدى وبشرى للمؤمنين نعم بارك الله فيك Allah ya ce man ka kul man kana aduwar li Jibril kace wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika Jibrilu wanda baya son mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi da jibrilu din nan shi ya saukar da shi akan zuciyarka jibrilun da baya so shi ya saukar da qur'ani zuwa ga zuciyarka ya kai muhammad bi iznillahi kuma jibrilu bai kawo qur'ani na haka nan kurun ba sai da izinin allah ashe kaga jibrilu baya aikata wani abu ta radin kansa duk abin da yi umarni ne na allah sannan abin da jibril ya kawo din nan ba sabon abu bane musaddiqan lima ya yadaihi, qur'anin da jibril ya kawo yana gaskanta littafin da yake gaban gabanin wato littafin da yazo gabanin zuwan qur'ani wa hudan kuma littafi ne da ke zama shari'a qur'ani shari'a ne wa bushara kuma littafi ne wanda yake zama albishir lil mu'minin ga masu imani don haka qur'anin da jibril ya kawo ba sharri bane alheri ne ko to da alheri ne ya za a yi mai hankali ko ya zama makiyin wanda ya kawo qur'ani shine abin da aya take nufi qur'ani da aka kawo ba sabon littafi bane musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskanta littafan da suka gabace shi sannan na biyu wa hudan littafi ne da ya kunshi shiriya littafi ne da ya kunshi shiriya wato abin mamaki shine ya kamata a ce banu isra'ila sun yi farin ciki da zuwan qur'ani maimakon a ce suna bakin ciki da zuwan qur'ani me yasa saboda qur'ani ya zo ne ya gaskanta littafin su in da a duniya ana karyata A taura in da a duniya ana karyata injil sai ga qur'ani ya zo ya ce a taura gaskiya ne injil gaskiya ne shin qur'anin nan makiyin a taura ne kun ga qur'ani fa yana karfafa a taura ne yana karfafa injil da babu mamaki kirista ya tashi wa'azi za ce ƙarya ne babu wani annabi isa ko ko a'a annabi isa ya eh, mutum ne amma bamu yadda an taba samun mutum mara uba ba sai ga qur'ani yazo ya ce kwarai annabi isa annabin Allah ne annabi isa ba shi da mahaifi shin qur'anin na makiyin kirista ne ko masoyinsa ku lura da kyau Shi ne Allah ke cewa to ya za a yi mai hankali kuma ya ki qur'ani littafin da ya zo da alheri ba sharri ba abin da ya kawo yana gaskanta littafin da ya gabace shi sannan kuma abin da ke cikin qur'ani shari'a ne babu sharri shari'a ne alheri ne shine Allah ya ce kuma albishir ne ga masu imani don haka yasa malamai suka ce har in ka kaga kana musulmi qur'ani in za a karanta shi baka jin ranka yana maka daɗi to tabbata qur'ani bai zama shari'a gare ka ba domin Allah ya siffanta qur'ani ya ce wa bushra lil mu'minina qur'ani albishir ne ga masu imani duk mai imani in yaji ana karanta qur'ani hankalinsa sai ya kwanta amma ana karatun qur'ani gangadi ya kama ka da daddare baka ya daukan qur'ani ma ka karanta ko kasar aka sa na qur'ani suka ji hankalinka duk ya tashi to da alamar iblis yana tare da kai don qur'ani albishir ne ga masu imani kun ga Allah ya tabbatar da cewa babu shakka mala'ika jibril shi ya saukar da qur'ani akan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yana kama da aya ta suratu shu'ara eh, da ke cewa aya ta 197 وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين ليش يا نزل به الروح الأمين hmm. على قلبك لتكون من المنذرين a suratu shu'ara Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma shi ƙur'ani lallai saukarwa ne na ubangijin talikai saukan qur'ani ba daga wajen wani yake ba face daga wajen Allah nazala bihi ruhul amin mala'ika jibrilu amintacce shi ya saukar da qur'ani kaga aka ce mar amintacce dan kar ma ka yi tunanin mala'ika jibrilu zai iya ha'inci al-amin yanda manzon Allah yake amintacce a nan duniya haka mala'ika jibrilu yake amintacce a sama a wajen Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin ya saukar da ƙur'ani na akan zuciyanka don ka kasance cikin masu gargadi wato cikin annabawan Allah masu wa'azi ga mutane to nan ma Allah ya tabbatar da cewa mala'ika jibril ya saukar da ƙur'ani shi ya saukar da ƙur'ani akan zuciyar annabi Muhammad anan akwai matashiya da ya kamata mu yi duk da cewa Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala ka bi iznillah jibrilu shi ya saukar da qur'ani akan zuciyarka kada ku ɗauka duka qur'ani mala'ika jibril ya saukar a'a ba duk qur'anin ne mala'ika jibril ya saukar da shi daga wajen Allah ba ba shi kadai ne dan sakon Allah amma mafi yawan sakonnin Allah zuwa ga annabi Muhammad hakanan zuwa ga sauran annabawan Allah mala'ika jibril shi ke ɗaukowa akwai wasu surori na ƙur'ani akwai wasu sassa na ƙur'ani wanda ba mala'ika jibrilu ne ya saukar da su ba wato wannan magana kar ku ɗauke ta akan yadda ta zo akwai kwaskwarima akan ta man kana aduwwal jibril fa innahu nazzalahu nazzalahu mala'ika jibril shi ya saukar da qur'ani sai ka ɗauka duk qur'anin a'a ba duka bane bin ba ku misali akwai hadisi da yake sahihul jami'i hadisi na 3515 hadisin sauban Allah shi kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi Allah ya ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta mutum yayi abu uku din nan in dai musulmi yayi yi ɗayansu to bayi da laifi a wajen Allah na farko kuskure Allah ya ɗauke kuskure ga al'umma annabi Muhammad ba a kama musulmi da laifin kuskure in ka yi kuskure baka yi laifi ba na biyu mantuwa duk abin da yi na mantuwa to nan gurin kana da uzuri a wajen Allah sannan kuma in tilasta ka aka yi ka saba ma Allah baka da laifi abubuwa guda uku din nan cikakken hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na shida riwayar abdullahi bin abbas sahihu muslim kun ga hadisi ne da ya inganta Abdullahi bin Abbas ya ce ma Jibrilu ka'idun inda nabi wata rana shi kansa mala'ika Jibrilu ya sauko yana zaune tare da annabi Muhammad. Mala'ika Jibrilu yakan sauko ya zo wajen manzon Allah, yakan zo ya karantar da annabi sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda hadisai ingantattu suka tabbatar mana cewa a watan Ramadan mala'ika Jibrilu yana zuwa ga manzon Allah a kowane dare su karanta Ƙur'ani yana masa bita. sannan kuma mala'ika jibril ya limanci annabi muhammad ya koya masa yadda ake sallah practical bayan ya kawo masa shi ga lokutan sallah sai da ya zo ya nuna mar yadda ake sallan a aikace ya zo da azahar ya zo la'asar ya zo magrib ya zo isha ya zo sai da ya karantar da annabi lokutan da ake sallah farkon lokaci da kuma karshen lokaci haka nan ma kurin yakan zo ga manzon Allah in rashin lafiya ya samu annabi yakan zo ya masa tofi wannan duk ya tabbata a hadisan annabi Muhammad wata rana ya sauko yana zaune tare da annabi in ji abdullahi bin abbas sami na ƙiban min fauƙihi sai annabi ya ji wata ƙara ta samansa ya ji sama ta yi wata ƙara rugugi irin na hadari mala'ika jibrilu ya ɗaga kansa don yakan rikida ya koma siffa ta mutum yana rikida ya koma siffa ta mutane da yawa yakan zo a siffan balaraban ƙauye wanda ba wanda ya taba ganin irin wannan sifa kuma yakan zo a siffan wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake zaune da manzon Allah sai ya ji ƙara ta sama sama kamar tana wani rugugi yadda ka san za a buɗe kyaure in kana ɗakin za ka ji ƙaran buɗewan ko farafa a rasafu sai mala'ika jibril ya daga kansa manzon Allah ya daga kansa faqala sai ya ce ma annabi haza babu minas sama'i hal yau yana gaya wa annabi Muhammad ya ce kaga ga wata kofa can yau ake buɗe ta kofan nan ta jikin sama yau ake buɗe ta lam yuftah qattu illa yau ba a taba buɗe wannan kofan ba in da yau mala'ika jibril yake gaya wa annabi Muhammad mala'ika jibril yana hangen wannan kofa fa nazala minhu malakun sai ga wani mala'ika ya sauko ta wannan kofa faƙala sai an mala'ika jibril ya ce wa annabi muhammad haza malakun ga wani mala'ika na saukowa na zala ilal ardi yana zuwa ƙasa shi wannan mala'ikan da ya sauko ta wannan ƙofar da ba a taɓa buɗe ta ba lam yanzal qat yau bai taɓa saukowa ba kafin yau shi tun da Allah ya halicci mala'ikan nan bai taɓa saukowa duniyan nan ba ƙofar ma da yake saukowa ta cikinta ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba shi yake gaya wa annabi Muhammad suna cikin zamansu sai ga mala'ikan kuwa ya ƙaraso ya sauko yana zuwa fa sallama sai yayi wa annabi Muhammad sallama assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya amsa sallama wa sai ya ce masa abshir bi nuraini albishirinka ya kai annabi Muhammad na kawo maka ne haske guda biyu huma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka wannan haske guda biyu da na kawo maka Allah ya baka kyautansu ba a taɓa yin kyautansu ga wani annabi ba kafin kai in ji wannan mala'ikan na kawo maka fatihatul kitabi ita ce suratul fatiha waye saukar da suratul fatiha ga annabi muhammad mala'ika jibrilu ne kun ga fa mala'ika jibrilin yana zaune tare da annabi ne Allah ya turo wani mala'ikan daban da suratul fatiha yace masa lan taqra bi harfin minhuma illa utitahu addu'o'i ne cikin waɗannan ayoyi da na kawo maka kuma babu harafi ɗaya da zaka karanta na addu'a face Allah ya biya ma bukata don haka karanta ka je sai ya ce masa alhamdulillahi rabbil alamin manzon Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim manzon Allah ya faɗa maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim farkon addu'an kenan ya Allah ka shirye mu tafarki madaidaici صراط الذين أنعمت عليهم تفركين ودن كي نئما أكنسو متانا قرين فرقو انجو أنهم ملائكة سيتي حسكي نبيو دن كاو مكا إتتي خواتيم سورة البقرة آيوي قدا بيو دن نكرشن سورة البقرة kun ga waɗannan ayoyi ba mala'ika jibrilu ne ya sauko da su ga annabi Muhammad ba, duk da shike ita suratul fatiha tana cikin surori da ake cewa an saukar da ita wato tana cikin surorin da aka saukar da su ga manzon Allah ba sau ɗaya ba akwai surorin da aka saukar da su lokuta da yawa ga manzon Allah yace to haske na biyu shine eh, ƙarshen suratul baqara ita ma ta kunshi addu'o'i lan taqra bi harfin minhuma ba za ka karanta wani harafi guda daga cikin su ba daga suratul fatiha ko kuma ƙarshen suratul baqara illa u'titahu face an baka duk abin da ka roka sai fara karatu malam karanta mana yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih bismillah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله لا آه. يكلف الله نفسا إلا وسعها cigaba cigaba لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين da ce ayoyi guda biyu ne aya ta farko ana siffanta imanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na sahabbansa amanar rasulu wato manzon Allah ya yi imani an fara da shi kansa annabi Muhammad manzon Allah ya yi imani bima unzila ilaihi game da abin da aka saukar masa ya yi imani da duk saƙon da ya zo daga wajen ubangijinsa min rabbihi wal mu'minuna su ma masu imani muminai wato musulmai mabiya annabi Muhammad kullun amana billahi dukkan su da annabin da mabiyansa duk sun yi imani billahi da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa kun ga wannan aya tana tabbatar da shaidar samuwar imani ga annabi Muhammad Allah ya tabbatar da samuwar imani ga annabi Muhammad da kuma sahabban annabi Muhammad ku lura da kyau wannan wata aya wata shaida ce babba da take tabbatar maka da cewa sahabban manzon Allah din nan yardaddu ne a wajen Allah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka nan masu imani kullun amana billahi kowanne yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannansa saboda shi musulmi an haramta masa ya ware wani annabi daga wani annabi don haka sun yi imani da manzannin Allah duka da littattafan Allah duka suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakani wani daga cikin manzannin Allah ba ma ware wani daga cikin annabawa mu ce ba mu yadda da shi ba faƙalu kuma suka ce sami'ina mun ji duk abin da aka umarce mu da yi wa fa'ana kuma muna biyayya gwargwadon hali mun ji duk abin da aka ce mu aikata ko kuma mu bari wa a ata'ana kuma muna biyayya ga Allah ta wajen bin umarni ko barin abin da aka hana mu ka muna neman gafaranka in aka samu gazawa ta sashin biyayyar mu gare ka ya Allah ka muna neman gafaranka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma tana gare ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora ma wani rai aikata wani abu face gwargwadon yadda rai zai iya yi duk abin da Allah ya ce mutum yayi in ka lura da kyau zaka ga bai fi karfin dan adam ba abin da Allah ya sa ka kai to zaka samu abu ne wanda dan adam zai iya yi azumi daga fitan alfijir zuwa faduwar rana wannan ya gagari dan adam yana da wahala ba a ce kai kwana bakwai kana azumi ba irin azumin Abdullahi bin Zubair domin sahabban annabi saboda tsananta wato eh, raya sunnar manzon Allah da kuma ƙoƙarin samun ladan Allah har ma suna koyi da abin da suka ga annabi an ware shi domin alwisal shine hada azumin kwanaki wannan khususiya ce ta manzon Allah shi annabi yana iya hada azumin kwana biyu ba ci ba sha babu buɗe baki babu wani sahur a jere ba dare ba rana manzon Allah yakan yi haka wanda farko sahabbai har ma sun fara koyi da shi sai manzo Allah ya ce to ku zo mu je barin gani ya kora kwana daya suka bi biyu suka bi uku a anya kuwa ita ina ce ba za ku bari ba sai mu yi ta yi ai ni ai Allah yana ci da ni kufa amma Abdullahi bin Zubairu shi kan bai bari ba kwana bakwai yake yi yana azumi a jere ba ci ba sha ba safur ba buɗe baki abdullahi bin zubair wanda in ya taho buɗe bakin dole sai ya fara shan man kaɗai sai ya sha man kaɗai kamar na wuni guda hanjinsa ya ɗan miƙe domin ko ina a ciki ya ɗame ya bushe in ya fara zuba ruwa muddawa zai iya mutu to sai ya fara ɗan shan mai ana lasan mai da kaɗan da kaɗan hanjin ya ɗan mimmiƙe kafin nan daga baya to amma dai wannan abu an tsawatar ba shi da kyau ka duba al'itisam na imamu shatibi tunda manzon Allah ya hana sunnan nan ta annabi yadda ya karantar da mu ka ɗau azumi daga fitan alhijir zuwa faɗuwar rana wannan ita ce sunna da ake son musulmi ya raya to duk ibadar da ka ga Allah ya ɗora wa mutum ya san ɗan adam zai iya ne aikin da ɗan adam ba zai iya ba Allah bai ɗora wa ɗan adam shine ma'anar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka a lahira mutum ba shi da hanzari a gaban Allah baka isa ka ce sallar da aka ce ka yi tafi karfin ka ba sau biyar aka ce ka yi a rana ko sau biyar kuma babu sallah guda da zaka yi minti goma ko talatin kana yin ta minti goma zuwa talatin mawuyaci ne lahama kasaba Allah ya ce to don haka kowane rai yana samun ladan abin da ya aikata na alheri a kiyama wa alaiha maktasabat kuma yana samun zunubin da ya aikata a ranar tashin kiyama ah, ba shi da uzuri a gaban Allah ladanka na nan laifinka ma yana nan to amma ga addu'a da annabi ke yi da shi da sahabbansa rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu karka kama mu in mun yi mantuwa duk da shike duk abin da kace mu yi bai fi karfin mu ba amma dan adam ba a raba shi da mantuwa akan samu mutum yayi mantuwa ya saba maka akan samu mutum yayi kuskure ya saba maka ya Allah idan abu biyun nan ya auku gare mu mu musulmai daga kan annabi Muhammad zuwa ga mabiyansa to karka kama mu da wannan laifi ka duba riwaya ta Abu Huraira yana cikin sahihu Muslim lokacin da annabi ya faɗi wannan magana mala'ikan da ya zo ya gaya wa annabi wannan magana shi manzon Allah sai ya maimaita rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mala'ika jibrilu shi kuma sai ya ba wa manzon Allah labarin abin da ke aukuwa a saman bakwai ku lura da kyau shi mala'ika jibril sai ya ce wa annabi muhammad yanzu addu'an nan da kai can a saman bakwai Allah ya ce na'am na karbi wannan addu'a kun ga mai isar da Ƙur'ani kuma ga jakada mai ba da labarin yadda abin ke aukuwa sai wannan mala'ika ya ce rabbana wala hamil alaina isran kuma ya Allah kada ka ɗora mana wata wahala ibadar da za a karantar da mu ibada da za a bawa musulmai kada ta zama ibada ce mai wahala ta zama mai sauki kama hamantahu ala lazina min qablina kada a dora mana wata ibada mai wahala irin wadda aka dora ta ga magabata a dora mana ibada mai sauki wadda mu za mu iya e, wannan mala'ika na faɗa annabi yana maimaitawa shi ku Allah a can saman bakwai sai ce na'am na karbi wannan addu'a mala'ika jibril ya gaya wa manzon Allah yace ita ma wannan an karba ce rabbana ya ubangijinmu wala tahmil eh, wala tuhammilna ma la taqata lana eh, eh ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka dora mana abin da ba mu iya jure masa kala sai Allah ya ce na'am wannan ma na karba wafu anna ya Allah ka yafe mana in mun yi kuskure Allah ya ce wannan ma na amsa waghfir lana ya Allah ka gafarta mana in mun yi zunubi Allah ya ce na karbi wannan ma warhamna ya Allah ka yi mana rahama bayan mutuwanmu Allah ya ce na karba anta maulana kai ne majibincin mu fansurna alal qaumil kafirin in fada ne ya tashi tsakanin mu da arna Allah ka ba mu nasara yace na yarda saboda ta manzon Allah ya ce shi musulmin kirki Allah bai kunyata shi koda na 12 hours rabin yini kenan Allah bai kunyata shi kafin ma musulmi ya fara fada da kafiri musulmin kirki wata shida kafin a fara fadan gaban kafirin ke faduwa wannan mu'ujiza ce da Allah ya yi wa annabi Muhammad kyauta ce da Allah ya ba wa manzon Allah da kuma sahabbansa duk kafirin da zai yi faɗa da musulmin kirki wallahi kafin a fara faɗan da wata shida hankalinsa ke tashi Allah ke fara jefa tsoro a zuciyarsa fansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai Abdullahi bin Abbas ya ce sai mala'ika Jibril ya ce Allah ya ce kad fa'altu duk abin da kuka roƙa a cikin ayoyin nan biyu na karba kun ga waɗannan gurare na ƙur'ani ba mala'ika jibrilu ne ya saukar da su ba wannan aya ta ƙarshen suratul baqara ta samu hadisai masu yawa waɗanda suke fassara ta misali hadisin huzaifatu bin yaman yana cikin al'irwa irwaul hadisi na 285 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4223 annabi sallallahu alaihi wasallam ce fuddilna alan nasi bi salatin mu musulmai an fifita mu akan sauran mutane ta abubuwa guda uku na farko ju'ilat sufufuna ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika sahunmu na sallah Allah ya saka cewa ya zama iri ɗaya da sahun mala'iku wannan kyauta ne ga al'ummar annabi Muhammad yanda musulmi ke sallah su yi sahu haka nan mala'iku suke sahu kuma banda mabiyan manzon Allah ba a taba samun wata al'umma ko mabiyan wani annabi da suke yin sahu irin yadda mala'iku suke yi ba musulmai kadai ke irin wannan sahu wannan kyauta ce babba yanda kaga ake sahu masallaci haka nan mala'iku ke sahu manzon Allah ya ce lana al ardu kulluha masjida kuma mu musulmai an saka mana duniyan nan ita ƙasa ko ina wurin sujjada ne duk inda sallah ta kama ka sai ka yi sallar ka amma kafin zuwan annabi muhammad ba daidai bane mutum ya yi ibada matukar ba a cikin wurin ibadan ba in ya yi ibada a wani guri da ba a ware dan ibada ba ibadarsa ba a karba amma shi annabi muhammad a daji ne a gida ne a ɗaki ne a waje ne in dai a ƙasa ne wurin da tsarki kai sallah allah ya karba duniya gaba ɗayan ta wurin ibada ce ga musulmi wa ju'ila turbatuha lana tahuran sannan Allah ya saka kasar duniyan nan ya zama abin tsarki ga musulmi idan lam najidil ma'a idan ba mu samu ruwa ba sai mu buga kasa mu yi taimama banda annabi Muhammad ba a taba halalta taimama ga wani annabin Allah ba sai manzon Allah ya ce wa utitu hadhihi ayati kun ga waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara an yi min kyautan su ne min kanzin daga wata taska tahta al-arshi al-karkashin al-arshi wato wata taska wani wuri ne na adana da Allah ya shirya ya ajiye waɗannan ayoyin na ƙarshen suratul bakara amanar rasulu zuwa ƙarshe annabi ya ce daga wani guri ne na musamman da Allah ya adana su aka ciro aka kawo min annabi ya ce waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul bakara lam yu'taha nabiyyun qabli ba a taɓa yin kyautan su ga wani annabi ba kafin ni kun ga haka mala'ikan ya gaya masa lokacin da ya sauko yake ce masa abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka albishirinka ya kai Muhammad ga wani haske guda biyu da aka baka kyauta ba a taɓa yin kyautan waɗannan haske guda biyu ga wani annabi ba kafin kai don haka fatiha take da daraja ga musulmi baka samun fatiha a wani littafi in ba qur'ani ba ba za ka taɓa ganin ma wani sashi na attaura ko injil inda ya kama da suratul fatiha ba don haka haske ne ga musulmi shi yasa aka sata ga musulmi a sallar farilla ne a sallar nafila ne addu'a ne duk an yarda musulmi ya amfani da fatiha Allah ya yi alkawari duk abin da musulmi ya roƙa a cikin fatiha da ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara zai karɓa masa zai biya mishi ah, domin haka wannan wata kyauta ce mai girma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma biyansa wannan shine dalilin da yasa malamai suke cewa mutumin da ya sha ruwa a cikin watan azumi yana azumi sai ya manta ya samu fanta ya kwankwada ko ya sha ruwa mantawa yayi yana da azumi sai ya sha ruwa malamai suka ce fala qada alaihi ba zai rama ba ba zai rama ba ka duba majmu'u fatawa na shaykhul Islam mujallal na 25 shafi na 228 in ka ce dole ya rama a yaya ko wancan addu'an da Allah ya karba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure ya zaka yi da wannan gobe kuma Allah ya ce ya karba ga hadisin yana sahihu muslim ga hadisin yana sahihu jami'i hadisin sauban hadisin abu huraira hadisin abdullahi bin abbas Allah ya ce na karba ah, rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana sai manzon Allah ya ce rufi'a an ummati don haka Allah ya dauke ma al'umma ta abu uku al khata'u kuskure inda aka ce kuskure ne to babu laifi akai wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da kuma abin da aka tilasta musulmi yayi in aka tilasta musulmi ya saba ma Allah to musulmin da aka tilasta shi din nan bai da laifi me yasa aka ce bai da laifi saboda yana cikin addu'o'in da Allah ya karba ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل alaina إسرا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما ya على الذين من قبلنا يا ذا أي أتشي وني يازو يا تيلستاكا كسابا ما الله ka أتشي كي كما كاي لفي kaga tamfar kenan an kama ka da abin da baka yi niyyarsa ba domin haka Allah bai dora wa musulmi irin wannan abinda aka tilasta musulmi ya aikata babu laifi a kai mantuwa babu laifi a kai kuskure babu laifi a kai kai fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu ma kawar da magana malamai ka duba sahihul bukhari hadisi na 6669 sahihu muslim hadisi na 1155 hadisin abu huraira annabi ya ce man akala nasiyan muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim man akala nasiyan wanda ya manta ya ci abinci wa huwa sa'imun yana azumi annabi yayi amfani da larabci wanda kowa zai iya fahimta man akala nasiyan wa huwa sa'imun ka ce baka fahimta ba wanda ya ci a halin mantuwa yana azumi sai annabi ya ce falyutimma sawmahu ya cika azumin sa kawai fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya bashi abin sha ya sha wannan wato wani gyara aka yi maka kana cikin azumi sai Allah ya kara maka wani gyara ya ma wani kyauta tukuici sai ya sa kai mantuwa sai ka sha ruwa wato wannan kyauta ce Allah ya baka ce to ka karasa azumin abin da ka cin nan babu laifi abin da ka sha babu laifi in jiwa in ji annabi Muhammad hadisin yana sahihul bukhari hadisin ya 6669 sahihu muslim hadisin ya biyar ga ayar qur'ani rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana mu ma kyale mu ji yadda labari ya tabbata yana cikin al-irwaul galil mujallal na hudu shafi na 86 ja'a rajulun ila nabi dan kar ma ka ce ai fahimtar mu ne a yanzu wani mutum ya tashi takannas sai gashi gaban manzon Allah faƙala sai ce ya rasulallah inni akaltu wa sharibtu nasiyan wa ana sa'imun na ci abinci na sha abin sha a halin mantuwa ina da azumi yana tambayan yana tambayan annabi Muhammad faƙala sai annabi ce masa a ta'amaka Allah wa saƙaka Allah ne ya baka abinci Allah ne ya shayar da kai abin sha ce ci gaba da azuminka yanzu kai ka bada fatawar da ta saba ta manzon Allah ka duba littafin imamu turmizi ya ce hadisun hasanun sahihun domin haka Allah yakan saukar da wasu mala'iku su kawo ƙur'ani ba ma mala'ika jibril shi kaɗai ba wato kada ka ji don Allah ya ce man kana aduwar li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril ne ya saukar da ƙur'ani akan zuciyarka kar ka ɗauka jibril ne kaɗai yakan saukar da ƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mala'iku da Allah kan turo su da wasu sassa na Qur'ani su kawo ga manzon Allah hakan na faruwa kamar yadda muka ba wannan misali sannan kuma ba shi ne kaɗai yake zama ɗan sako tsakanin Allah da annabi Muhammad ba Allah yakan turo wasu annabawa su zo da sako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ma mala'ika Jibrilu kamar misalin yadda dai muka karanta na waɗannan hadisai da suka gabata kuma akwai wata riwaya ta Huzaifatul Yamani da take cikin sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2975 Huzaifatu bin Yamani ya ce wani dare akwai wata rana da daddare muna zaune sai na ga annabi yana ganawa da wani mutum da ɗan duhu hakan nan ban iya gane mutumin suna ɗan nesa da mu bayan sun gama ganawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo inda nake muka zauna faƙala sai ya ce min ah, huzaifa amma ra'aita al'arid allazi arada li qubayl kaga abin nan da ya bijiro wannan da muke ganawa da shi ka hange mu muna ganawa da wani abu a can wani mutum ka gan mu kuntu bala na ce kwarai na ganka ya rasulullah kana ganawa da wani mutum amma da ke kuna da ɗan nisa kuma akwai alamar duhu ban iya gane mutumin kowaye sai manzon Allah ya ce fa huwa malakun min mala'ika ba mutum bane mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah kaga wannan mutum mala'ikan lam al arda qabla hadhihi al-laila bai taba saukowa duniyar nan ba kafin daren nan daren yau ya fara sauka duniyar nan musamman ista'azana rabbahu wannan mala'ikan ya nemi izinin ubangijinsa ya nemi izinin Allah an yi sallima alayya yana son Allah ya bashi izini ya zo ya gaishe ni daga can sama istazana rabbahu an yi sallima alayya sai Allah ya masa izini ya ce je ka kai sallama ga manzon Allah sai ce to ai ya kamata kuma in kawo wani albishir ga annabi kada in zo gaisuwa kurun ko sai Allah ya ce to ga bisharar da zaka kai wa Muhammad fa nazala minas sama'i shine ya sauko daga sama annabi yake ga ma Huzaifatu bin al-Yaman lam yanzil qablaha bai taba saukowa duniyan da bakafin daren nan da ya sauko bayan da kaga muna ganawa mun gaisa ne da muka gaisa fa basharani shine sai min mun albishir annal hasana wal husain sayyida shababil janna ya min albishir cewa jikoki na dinnan alhassan da alhusain su ne shugabannin matasan gidan aljanna ashe kun ga aljanna akwai shugabanci ba haka ake zaune kara zube ba annal hasan wal husain sayyida shababi ahli janna Hassan da husaini jikokina na sune shugabannin matasan aljanna yamin albishir da wannan sannan kuma ba haka nan kurun ba wa anna fatimata sayyidatu nisa'i ahli janna ya ta fatima uwarsu kenan ita ce kuma shugaban matan gidan aljanna ta yi ya aka ware yar annabi shugaban mata jikokinsa shugaban matasa zalika fadlullahi yutihi man yasha kyauta ne na Allah in ya ga dama sai ya bawa wani ya ga dama ya bawa annabi Muhammad suna da yawa don haka misalai irin wannan suna nan da yawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku suna nan da yawa da Allah yake ce mana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san adadin sojojin ubangijin kafaci Allah babu wanda ya san yawan mala'iku sai Allah shi kadai kamar hadisin da yake a sahiha hadisin hakim bin hizam hadisi na 852 ma rasulullahi fi ashabihi wata rana manzon Allah yana zaune da sahabbansa ana zaune da sahabbai hadisin ya inganta hadisin hakim bin hizam sai annabi ya ce musu a tasma'una ma asma'u shin kuna jin abin da nake ji kuwa kalu sahabbai suka ce ma nasma'u min shay'in mu ba ma jin komai qala sai annabi ya ce inni la asma'u atitas sama'i ni wallahi ina jin karar sama sama kara take yi kaman zata tsage sama na kara ku ba suka ce ba mu ji sai annabi ce to ni kam ina ji wa ma tulamu an ta'ita sannan kuma bai kamata a zargi sama ba saboda ta yi kara don in aka yi la'akari da nauyin da yake kanta akwai nauyi wa ma fi ha mawdi'u shibrin manzon Allah ya ce babu wuri da zaka samu taki daya a sama illa alaihi malakun sajidun aw qa'imun face akwai mala'ika a wannan gurin ta imma yana sujjada ko yana tsaye yana bautan Allah taki daya a sama babu face mala'ika na nan a gurin imma yana sujjada ko kuma yana tsaye yana bautan Allah halittar su daban-daban wani yafi wani girma wasu sun fi wasu girma da Allah ke gaya mana game da waɗanda ke ɗaukar al'arshi suratu gafir aya ta bakwai alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu alladhina al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم allazina yahmiluna al'arsha Allah ya ce waɗanda suke ɗauka da al'arshi kun ga akwai mala'ikun da suke ɗaukan al'arshin Allah aikin su kenan su ɗauki al'arshi a kawunanku su ake kira hamalatul arshi mala'iku maɗauka al'arshi to haka waɗannan mala'iku da suke ɗaukan al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da al'arshin yusabbihuna bihamdi rabbihim su ma suna tasbihi suna godiya ga ubangijinsu wato suna bautan Allah wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah wa yastaghfiruna lil amanu kuma suna neman gafara ga musulmai mala'iku masoyanmu ne suna neman mana gafaran Allah suna cewa rabbana ya ubangijinmu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma iliminka ya yalwaci dukkan komai rahamarka ta yalwaci dukkan komai don haka faghfir lil ta tabu ka gafarta ma musulmai da suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka waɗanda suka tuba suka bi addininka waqihim azabal jahim ka tsare su daga azaba ta wuta mala'iku fa suke mana addu'a a can saman bakwai cikin su ko hadda waɗanda suke ɗaukan al'arshi wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya siffanta mana guda hadisin yana sahihul jami hadisi na 853 hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah ya ce uzina li an uhaddisa an malaki min hamalatil arshi yanzu dai Allah ya min izini in ba ku labarin girman ɗaya daga cikin mala'ikun nan da suke ɗauke da al'arshi wai sai da aka yi wa annabi izini sai da aka yi masa izini ya ce yanzu an min izini in ba ku labarin girman ɗaya daga cikin mala'iku da suke ɗaukan al'arshin Allah to barin gaya muku tun da an min izini domin da da ba a yi ma annabi izini ba bai gaya masa habbai ba yanzu da Allah ya masa izini ne zai gaya wa sahabbai ga girman mala'ika guda ɗaya tak daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah. Manzon Allah ya ce, Rijilahu fil ardi sufula ƙafafunsa suna ƙasa ta bakwai, ƙafafunsa suna ƙasa ta bakwai, wa alaƙar ne arshi sannan a kan ƙahonsa ne al'arshi yake. Wato, ku suranta girman wannan mala'ika guda ɗaya, ƙafafunsa na ƙasa ta bakwai sannan kuma al'arshin Allah yana kan shi. To, a nan, kenan tsawonsa in kana son ka san tsawon mala'ika guda sai ka suranta tazarar da take tsakanin ƙasa ta bakwai zuwa sama ta bakwai shine tsawon mala'ika guda yana ɗauke da al'arshin Allah a daidai kansa alƙarnu shine gefen kai ba a tsakiyan kansa ba wato daidai inda kaho ke fita a kan dabba wannan guri shi ake ce ma alƙarnu ya juya kansa yana ɗauke da al'arshi ba wai a tsakiyar kansa ba manzon Allah ya ce kun ji tsawonsa sai ya ce wa baina shahmati uznaihi wa atiqihi tsakanin jelar fatar kunnensa kunne ƙarshen tsawon kunne ko shi ake kira shahmatul uzni tsakanin fatar kunnansa zuwa jikin kafada ku duba dan tazara da ke tsakanin tsakanin fatar kunnan mala'ikan zuwa kafadansa manzon Allah ya ce kafaqani tsairi inda tsuntsu zai yi tafiya tsuntsun mai gudu babu tsayawa zai ɗauki sab'u a ti'amin shekara ɗari bakwai yana tafiya tsakanin fatar kunnensa zuwa kafaɗin shi jama'ar musulmi shi wannan mala'ikan annabi Muhammad ya ce ya ƙulu zalikan malaku wannan mala'ikan cewa yake subhanaka haisu kunta tsarki ya tabbata gare ka duk inda kake subhanaka haisu kunta tsarki ya tabbata gare ka duk inda kake hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi hadisi na dubu hadisi na 1353 mala'ika guda kenan jama'ar musulmi wanda annabi ke cewa babu taki ɗaya a sama inda babu wani mala'ika in ma mala'ikan nan yana sujjada ko ko yana tsaye yana bautan Allah to mala'ika jibrilu Allah ya ware shi saboda iso da saƙo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi amana wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin Allah ya ce ruhi ne amintacce a wajensa ke sauko da Qur'ani shi mala'ika Jibril da yake kawo qur'ani nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam amintacce ne a wajen Allah kamar yadda ya faɗa mana a suratul takwir innahu laqawlu rasulin karim innahu laqawlu rasulin karim Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim lalle qur'ani magana ce ta manzo manzon nan kuma mai karimci a wajen Allah dan sako ne na Allah kuma mai karimci me yace a gaba zai kuwatin mala'ikan mai tsananin karfi ne inda zil arshi kuma a wajen Allah shi mala'ika jibril da yake kawo sakon qur'ani ga annabi muhammad matsayinsa a wajen Allah ma'abocin al'arshi domin siffa ce ta Allah inda zil arshi a wajen Allah Allah nan mai al'arshi Allah nan mai girma da ya turo shi mala'ika jibrilu a wajen Allah makinun amintacce ne bi ma'ana wato wani ne wanda Allah ya tsare shi sai Allah ya ce muta'in Allah ya ce muta'in kuma wanda ake wa biyayya ne don haka yasa malamai da yawa suke cewa mala'ika jibrilu shugaba ne ma a cikin mala'ikun Allah sun samma amin sannan kuma amintacce a wajen Allah sai Allah ya ce don haka wa ma sahibukum wa ma sahibukum bi majnun shi abokin ku din wato sahibin ku annabi Muhammad da ya kawo muku Qur'ani ya kawo sako daga wajen Allah da ya ce muku ya zo da sako daga wajen Allah laisa bi majnunin bi ma'ana ba ba bane abin da yake gaya muku gaskiya ne wa laqad ra'ahu ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه كما ملائكة جبريل دنن دي أنبي محمد يا غنشي يا غنشي كيري كيري da idanunsa bil ofuki ya ganshi a sararin samaniya almubin mabayyani babu hazo babu gajimare ya ga mala'ika jibril don haka ya san halittarsa a wata riwaya ta suratun najmi da Allah yake cewa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra bayan wancan gani na farko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake ganin mala'ika Jibrilu a wani sauka na biyu a ina ya ganshi wannan karo ganin mala'ika Jibrilu na biyu da annabi yayi ba a nan duniya bane ya gani ne a can saman bakwai a daidai sidratul muntaha wannan bishiyar da ake kiranta magariyar tikewa sai Allah ya ce عندها جنة المأوى عندها أديدي سدرة المنتهى جنة المأوى الجنة مقومة take kasancewa wato ga sidratul muntaha ga aljanna Allah ka sa makomar mu ce Allah Allah yana tabbatar mana annabi Muhammad ya ga malaika Jibrilu sau biyu na farko ya ganshi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya ganshi a sararin samaniya a bayyane a nan duniya a garin Makka gani na biyu shine Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra a ina ya ganshi inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ka duba sahihu muslim hadisi na 177 Aisha matar manzon Allah ta tambayi annabi game da ayoyi guda biyu dinnan waccan ta suratu takwir da wannan na suratun najmi ya rasulallah Allah ya ce wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin shi Muhammadu ya ganshi ya gan shi a sararin samaniya mabayyaniya sannan kuma a nan suratul najmi Allah ya ce wala qadar ahu nazlatan ukhra shi ya gan shi sauka na biyu shin waye ne ake magana a kansa ta tambayi annabi Muhammad matarsa Aisha wa ake nufin ka gani Allah ake nufin ka gani ko ko waye sai manzon Allah ya ce inna ma huwa jibrilu ai mala'ika jibrilu ne ake cewa na gani a sararin samaniya na ganshi a daidai sidratul muntaha sai annabi ya ce lam arahu ala suratihi ban taba ganin mala'ika jibrilu akan halittarsa ba ta asali allati khuliqa alaiha wadda aka halicce shi akan ta bai rikida ba gayar hatainil marrataini in banda karo biyu dinnan karo biyu dinnan ne kacal na mala'ika jibrilu a cikin halittarsa ta asali manzon Allah ya ce ra'aituhu munhabitan minas sama'i na gan shi yana saukowa daga sama sadan azmu khalqihi ma baina sama'i lal ardi saboda girman halittansa wallahi sai da naga gaba ɗaya ya cike tsakanin sama da ƙasa ban ganin komi da ya zo min a ainihin halittarsa ta asali wannan abu ya kiɗi ma annabi Muhammad shi ya tafi gida yake cewa ma Khadija zammiloni ne milo ne ku lullube ni ku lullube ni hankalinsa ya tashi karo biyun nan kacal annabi Muhammad ya ga eh, mala'ika Jibrilu a cikin ah, halittarsa ta asali wanda shi da kansa yake faɗa a wannan riwaya ta Muslim a hadisi na 177 a riwayar al-Imam al-Bukhari hadisi na 4856 Abdullahi bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda ya ce ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama Jibrila annabi Muhammad ya ga mala'ika Jibrilu, lahu sitmi'a janahin yana da fuffuke ɗari shida. Amma kun san abin mamaki wata riwaya ta musnad na Ahmad eh, riwayar Abdullah bin Mas'ud da annabi yake cewa a sabdan azumu khalqihi ma baina sama'i wal ardi saboda girman halittansa ya cike tsakanin sama da ƙasa. A inna ma huwa kullu janahi minha qad ufuq wato fuffuke ɗaya ne kadai na mala'ika Jibrilu annabi ya gani ya cike duniyan. ina sauran 599 fuffukensa ɗaya ne kacal ya cike sararin samaniya manzon Allah ya ɗauka ai gaba ɗaya mala'ika jibrilin ya gani fuffukensa guda ne daga cikin fukafukai guda 600 to sai ka suranta kuma girmansa idan fuffukensa guda zai cike duniyan nan to ina kuma girman halittarsa fuffuke ɗaya ne yana da kuma guda 600 kuma fuffuke dai bai kai sauran halittarsa ba aiko fuffuke ne aka ce yana da guda 600 ɗaya ya cike duniya sauran fa la haula wala quwwata illa billah mu koma ga waccan muhawara da take tsakanin manzon Allah da Yahudawa sai Allah ya ba su amsa ya ce man kana aduwan lillahi man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwan lil kafirin to sai Allah da ya kawo ƙarshen muhawarar tsakanin manzon Allah da Yahudawa magana ta zo ƙarshe man kana aduwwa lillahi wanda ya zama makiyin Allah ne wa mala'ikatahu eh, makiyin Allah ne da mala'ikunsa ah, wa rusulihi man kana aduwwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wanda ya zama makiyin Allah ne makiyin mala'ikun Allah ne makiyin manzannin Allah makiyin mala'ika Jibrilu makiyin Mika'ilu sallah ya ce to a dunkule fa inna Allaha aduwwun lil kafirin Allah dai makiyin kafirai ne ko ma ina suke wannan aya ta tabbatar da cewa ka duba tafsirin Abu Hayyan mujalla na farko shafin 321 ajma'al muslimuna kaf musulmai suka yi ijima'i. ala anna man gaba rasulan duk wanda ya kyamaci annabin Allah aw malakan ko wanda ya kyamaci wani mala'ika ko ya ƙi shi ko ya kyamace shi fakat kafara wannan mutumin ya zama kafiri ayan nan ta tabbatar mana da wanda ya ƙi manzon Allah guda da wanda ya ƙi wani mala'ika matsayinsu guda Allah ya ce fa'inna Allah aduwun lil kafiri. da haka duk wanda ya ƙi mala'ika guda kafiri ne duk wanda ya ƙi annabi guda shi ma kafiri ne wanda ya faɗa mana suratul nisa'i aya ta 150 innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا don haka ku mai da hankali ba a bambanta wani annabi a ce ana son shi banda wani annabi ba a bambanta wani mala'ika a ce ana son shi banda wani mala'ika wanda duk yayi haka to fa yana ridda ittifaqan babu wani ja'in ja tsakanin malaman sunna innal ladina yakfuruna billahi lalle waɗanda suke kafirce ma Allah wa rusulihi da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin manzanni kaji irin abin da suke gaya manzon Allah eh to mun yadda amsoshin da dukka ba mu dai haka ne ka ya nuna kai annabi ne amma abin da zai sa ba za mu bi ka ba saboda mala'ikan can shi ya kawo maka sako da wancan ne da sai mu bi ka to duk wanda ya bambanta tsakanin Allah da manzannansa wa yaquluna suke cewa nu'minu bi ba'dhin mun yi imani da wani sashi wa nakfuru bi ba'dhin mun kafirce mu wani sashi wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suke kokarin su riki tafarki tsakanin haka su za su sama wa kansu wata aƙida ta cewa za ka iya son wani annabi ka ƙi wani ko ka so wani mala'ika ka ƙi wani Allah ya ce ula'ika masu yin haka humul kafiruna haqqa su ne arnan gaske su ne kafirai na gaskiya in ji Allah wa a'tanna lil kafirina azaban muhina kuma mun yi tattalin azaba mai wulaƙantarwa ga kafirai Allah shi kare mu saboda haka wajibi ne mu yi imani da duka annabawan Allah wajibi ne mu yi imani da duk mala'ikun Allah an ce akwai mala'ika Jibrilu mun yadda mala'ika Mika'il mun yadda mala'ika Israfil mun yadda akwai Azra'ilu ƙarya ne babu wani mala'ika Azra'ilu ka duba albidaya wa nihaya na ibnu kasir mujallal na farko shafi na hamsin mutane ne a ɗebo wannan tatsuniya a kawo sunan wani mala'ika a zara'ilu babu ba za ka ga a zara'ilu a ayar ƙur'ani ba ba za ka ga a zara'ilu a sunnar annabi muhammad ba amma akwai mala'ika jibril akwai mala'ika mika'il akwai israfil waɗannan duk sun tabbata a hadisan manzon allah me sunan mala'ikan mutuwa a suratu sajda Allah ya gaya mana da kansa wa qalu a iza dalalna fil ardi qalu a iza dalalna fil ardi la fi khalqin jadid kafirai ke cewa ashe in mun bace a ƙasa bayan mun mutu inna la fi khalqin jadid ashe mu za a samu cikin wata halitta sabuwa a lahira za a tashe mu sai Allah ya ce bal bi liqa'i rabbihim balhum bi liqa'i rabbihim kafirun bal bi liqa'i rabbihim kafirun su kafirai wato masu butulcewa masu ƙi ne game da saduwar su da Allah arna ba su yadda in sun mutu za a tada su ba shi yasa in an ce bayan kun mutu kun rube za a tashe ku su ringa mamaki me Allah ya ce musu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hmm. thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shi zai amshi ranku idan lokacin mutuwa ku tazo me Allah ya kira sunansa malakul maut waye ce ka samu da suna azra'ilu allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi zai amshi ranku summa ila rabbikum turja'una sannan a maida ku zuwa ga ubangijinku da a ce sunansa azara'ilu da Allah ya ce ya tawaffakum azara'ilu zai wakila bikum sai ya ce malakul mauti na'am akwai mala'ika wanda aikinsa shine karɓar rai amma ƙarerakin da aka yi ga wannan mala'ika suna da yawa ƙarerakin suna da yawan gaske kuma shi kansa ma ba shi kadai bane yana da mataimaka ba shi kadai yake karɓar rai ba سورة الأنعام آية 61 وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يتي وهو القاهر فوق عباده الله شيكي درين جاي أسمد باينسا in kaga kayi wani abu wallahi Allah ya kyale ka ne kai in Allah ya yi nufi ba za ka yi shi ba duk abin da kaga dan adam yana yi Allah ya kyale shi ne shine ake nufi da alqahiru wanda ke tilastawa a yi Allah shi ke tilastawa a sama da bayansa wa yursilu alaikum hafazatan kuma yana aiko muku mala'iku masu tsaron ku abinda duk kuka aikata suna rubutawa hatta idza jaa ahadakumul maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan ku idan ajali ya cika tawaffat rusuluna sai manzannin mu su je daukan ransa kun ga ba a ce mala'ika ɗaya ba ko sai mu tura ƴan sakonnin mu mala'iku su je karban ransa wa hum la yufarrituna kuma waɗannan mala'iku da za su je karban ransa ba sa sakaci in an ce su karbi ransa daidai karfe shida sekon ɗaya bai gotawa sun tafi da ran nan in ji Allah sun marudu ilallahi maulahumul haq sai shi an mai da su ga Allah majibincin su na gaskiya domin duk wani abin da mutum yake a duniyan nan na addinin ƙarya yaudaran kansa yake a kiyama mutum zai tabbata yayi nadama Allah shi saba ma cikin su ala lahul hukum hmm. wa huwa asra'ul hasibin ka gyara abin ka kenan ala lahul hukumu hukunci tana ga Allah wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mai saurin hisabi mu koma dai ga wacce muhawara tsakanin annabi da yahudawa me Allah ya ce wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin ilayka ayatin bayyinatin wannan haka wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin Allah ya ce to ka kyale yahudawan nan hakika mun saukar maka da ayoyin qur'ani bayyanannu ƙur'ani ba abu ne wanda yake a ɓoye ba ba nuku-nuku ba munamuna ba rufa-rufa ƙur'ani littafi ne na shari'a in ka buɗe ka tabbatar duk wanda ya buɗe ƙur'ani ya san littafin gaskiya ne in ka ji ana neman shari'a a littafi to littafin dama akwai ƙarya a ciki shi ƙur'ani baki ɗayansa shari'a ne wallahi duk mutumin da ya ɗauke shi ya buɗe ya tabbata wannan ba littafin ɗan adam ba ne littafin Allah ne don haka ba sai an tsaya ana muhawara da waɗannan yahudawan ba wa ma yakfuru biha illa alfasiquna babu wanda yake kafurce ma qur'ani face fandararru duk wanda kaga ya fanɗare ma qur'ani to fasiki ne ya kamata ku lura fasikanci a sunna iri biyu ne akwai ƙaramin fasikanci akwai babban fasikanci akwai alfiskul asgar akwai alfiskul akbar wannan fasikancin da Allah yake tabbatarwa ga Yahudawa babban fasikanci ne wato kafirci mutumin da za a yi masa wa'azi da qur'ani ya kiyarda wannan shine babban fasiki bi ma'ana kafiri akwai karamin fasikanci wanda shi ma Allah ya mana bayanin sa a cikin qur'ani masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ki shago mai nan ba Aisha shida laushefin Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bautista najeriya nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su isa mu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban waya mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 wasu alaikum warahmatullahi